Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba biyu ga watan Maris na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin mata da dama a Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna ɓacin ransu a game da matakin da majalisun tarayyar Najeriya suka ɗauka na ƙin amincewa da wasu ƙudurori. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan kasuwa a birnin Yamai sun rufe shagunan su yau Laraba domin nuna ƙin amincewa da sabon tsarin karɓar kuɗaɗen haraji da suka ɗauka a matsayin babbar barazana ga sha'anin kasuwanci. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafa da rahoto na musamman wannan karan akan tsadar man fetur bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga ghana to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makili dakarun rasha sun ninka ruwan bababamai a wasu garuruwan ukraine a yau laraba yayin da jami'an rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da ukraine kuma wani jigon 'yan adawar rasha ya buƙaci al'ummar rasha da ma na duniya baki daya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar ukraine da rasha ke yi a kullum tashin hankalin na yau laraba ya hada ne da lugudan wuta a birnin maripol mai tashar jirgin ruwa da kuma wani ikirarin rasha da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin kersin da ke kudancin kasar a wani hoton bidiyon da aka sake a yau laraba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya nanata batun bam da aka jefa a katafarin benin nan da gidan talbijin ke ciki a birnin kiev wanda ke kusa da gidan tarihi na holocaust a babiyar wannan ya wuce tunanin dan adam irin wannan harin makami mai linzami yana nufin cewa ga yawancin 'yan rasha birninmu da ki bako ne gare su ba san komi ba game da babban birninmu da tarihinmu sun ba da umarnin shafe tarihinmu da ƙasarmu da dukkanmu baki ɗaya zelensky ya faɗa a jiya talata cewa rasha ta fara tsagaita wuta domin komawa kan teburin tattaunawa kasuwannin hannaye jari a yankin asiya da australia sun gaurayi a yau laraba a daidai lokacin da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya ma'aunin kasuwar japan ta nikai ya kare ne da kashi shida cikin 100 adadin da ya kasa yayin da kasuwar shanghai ta china da tsec a taiwan dukkaninsu sun rufe da kasa da kashi 1 cikin 100 kwasfi ta kasar koriya ta arewa ta kammala ne da karin kasa da kashi 1 cikin 100 a kasuwar rana ma'aunin kasuwar hang ta hong kong ta yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 a yayin da sensex ta mumbai ta yi kasa da sama da kashi 2 a cikin 100 ita ma snp ASX ta Australia ta yi sama ne da kasa da kashi ɗaya cikin ɗari. A cinikin nan gaba kasuwar hannun jari ta Dow Jones ta nan Amurka za ta ɗan taso kaɗan yayin da ake sa ran S&P 500 da Nasdaq su ma za su dan karu. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani aikin da 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na makonni biyu da ake yi a babban birnin new zealand a kan tilasta yin rigakafin covid-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau laraba masu zanga-zangar sun kona tantuna da wasu abubuwa yayin da suka yi watsi da sassanin su a harabar majalisar dokokin kasar a wellington inda suka tada hayaki mai yawa tare da barin tarin buraguzai da suka kona bayan da 'yan sanda suka kashe wutar wutar ta yi barna a wani babban sashi na filin wasa da aka buɗe sama da shekaru biyu da suka wuce masu zanga-zangar sun jefi 'yan sandan da kwalaben ruwa da wasu abubuwa yayin da suka tsere daga gurin akalla 'yan sanda uku ne suka ji rauni mara tsadani 'yan sandan sun fara aikinsu ne da sanyin safiyar yau laraba inda suka yi kashedi ga masu zanga-zangar a cikin na'urar magana cewa suna wuce gona da iri kana aka yi kira gare su da su tattara nasu ina su bar wurin 'yan sandan sun yi amfani da feshin barkono domin tarwatsa masu zanga-zangar an kama akalla mutane 60 a cikin wannan aikin da yammacin jiya talata ne shugaban amurka joe biden ya yi jawabinsa na farko akan hali da kasar ke ciki da kalamai masu gauni da kuma damuwa ga mawuyacin hali da al'umma ke ciki da annobar coronavirus da tsadan farashin kaya da kuma rarraban kawuna a siyasance biden ya ce covid-19 ta raba tsakaninmu a bara amma ya ce a ƙarshe gashi don mun haɗu a wannan shekara 'yan majalisa sun rika tutoci masu launin shudi da ruwan zinari ta ƙasar ukraine kana ba da bata lokaci ba biden ya yi jawabi akan mummunan yaki da ake gwamzawa tsakanin rasha da ukraine inda ya sanar cewa amurka za ta kulle sararin samaniyar ta ga jiragen rasha nan da nan ya ce kwanaki shida da suka wuce shugaban rasha vladimir putin ya nemi ya girgiza gimshikin zaman lafiyar duniya yana tunanin zai iya yin yadda yake so kalaman da ya sa 'yan majalisa a bangaren democrat da republican suka yi shewa suka tafa masa amma ya ce putin bai yi tunani sosai ba batun annobar coronavirus da ta kici ta cinyewa kana kamar kullum batun tattalin arziki su ne suka ɗauki hankali a jawabin na biden na farko da kundin tsarin mulkin ƙasa ta wajabta masa a baya ya yi jawabi ga majalisun ƙasar lokaci guda amma dai wannan ne karin farko da ya jawabi akan hali da ƙasar ke ciki. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Kasa da sahoyi 24 da Majalisun Tarayyar Najeriya suka yi watsi da kudurorin da ke nema wa mata ƙari kan kaso 35 cikin 100 na muhimman mukamai musamman na siyasa a kasar Ɗaruruwan mata ƙarƙashin inuwar ƙungiyoyi da dama sun fito zanga-zangar lumana domin nuna ɓacin ransu a game da matakin majalisun. Daga Abuja, wakiliyar Halima Abdurraub ta aiko mana da ƙarin bayani. for ƙungiyoyin matan da suka gudanar da zanga-zangar kenan suna kaɗe-kaɗe da ambatan cewa za su ci gaba da haɗa kai don a biya musu bukatunsu. Ɗaruruwan matan ƙarƙashin ƙungiyoyi kamar su Action Aid da Rafa mai nema wa mata 'yancinsu, ƙungiyar Wimbis mai kula da kuma taimakawa mata masu sana'a da dai sauransu sun fito wannan zanga-zangar lumanar ne domin neman 'yan majalisun dokokin Najeriya su sake nazari akan matakan da suka ɗauka na yin watsi da ƙudurin bawa mata damammakin shiga cikin sha'anin tafiyar da ƙasa a dama da su. Anna Obi da ke zaman babbar wakiliya a kungiyar Action Aid a Najeriya ta bayyana cewa ya zama wajibi 'yan majalisun su sake nazari su zartar da kudirin zuwa doka don bawa mata wakilcin da ya kamata a dama da su don su taimaka wa 'yan uwansu. It is all because of the bill that was turned down yesterday on uh, women representation and those are the issues why we are saying that they need to go back and think again and a lot of things are wounding us and nobody is discussing them. And so what we are saying is saboda shi ga al'umma mata ko mace ko yara yara ne we want an equal environment for our children yar majalisar wakilai ne wakiltar mazabar isikwato umunneoci inkiruka onyejocha ta fito rarrashin yan uwanta mata da si hakuri haƙuri su koma gida a daura da marar sake nazari don fito da sabbin dabaru da za su taimaka musu wajen shawo kan maza su ba su haƙƙinsu. Great Nigerian women! thought that we are good to go, but it happened. That's why I'm saying that the women should be calm. It's about you've made your point, and that point is worth taking We need to go back to drawing board. Ga wasu daga cikin masu zanga-zangar da ƙarin bayani kan abin da ya fito da su. Sunana Korea idiahi muna cikin matan Wimbis. Mun zo nan ne yau akan 'yan majalisa. Su ma muka fara jin a'a ga inda za a yi da mata. Bai kamata a yi policy a ce a'a mata za a bar su tayan baya ba. In leadership muke so. Mata, zauna mu da muka san zafin haifuwa mun fito mun bar aikin mu mun zo nan mu taro an bar mu ne a bakin gate shi yasa muna nan bakin gate ba faɗa ba ba yaji ba haɗin kai ne muke so da su kuma muna sa ƴaƴan an suka je makaranta su gama su graduate zo samu aiki amma a'a aiki babu a ce mata a ba ku sa ku zauna akan kujerar nan ba duka duniya ban ga wani dan miji da mace ba ta haife shi ba saboda haka idan za su ce auto oh, su za su za su zanna a kujeru ɗari mu ba ɗari muke nema ba muna so kawai kasa mana talatin da biyar kujeru mu kawai mu zauna mu yi aiki inda ya kamata ai ba za su zo su nuna mana zafin mu ba mu mata ne muka san zafin mu sunana Hansatu Adegbite ni ce executive director na Wimbis na da Allah mun gaji matan Nigeria wato abubuwan da muke gani a gida a cikin business akwai insecurity ya yawa mata yanzu ba dama su kwanta su yi bacci su tashi da murna to mun ga cewa akwai abubuwa da ke damun mata da maza da suke mulki ba su gane nauyin abubuwan da mata ke dauka ba kuma mun ba su opportunity su zama eh, shugabanmu amma dai har yanzu abubuwa da yawa a gyara su ba so yanzu abu da muke nema shine ku bari mu ƙara mata su zauna da ku a wajen da kuke ɗaukan matake mata su yi magana ma duk matan Najeriya domin mu gyara garinmu. Ita ma tsohuwar ministar ayyukan mata Malama Aisha Ismail ta bayyana rashin jin daɗin ta kan wannan batu. Tabbas 'yan majalisa sun wulakanta matan Najeriya kuma sun wulakanta Najeriya saboda duk ƙasar da ta ce yadda rabin al'ummanta ba za su iya zama su zauna su tsara rayuwar kasansu ba da rayuwar kansu to babu adalci a wannan kasa ai su ma mata mutane ne kuma a hana su a ce ba za su yi harkar mulki da tsare-tsaren yadda kasansu za ta ci gaba ba to wallahi dama rashin adalci ne kuma wannan mulkin mallaka ne a ranar talata ne majalisar dokokin najeriya ta yi watsi da kudirin nema wa mata kari akan kaso 35 a bangaren samun makaman siyasa dan dama da su yi ma abdulrahman murya amurka daga abuja Najeriya. A gaida Halima Abdurra'u, za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar. 'Yan kasuwa sun rufe shaguna a yau Laraba a birnin Yamai da nufin nuna kin amincewa da sabon tsarin karɓar kuɗaɗen harajin da suka ɗauka a matsayin babbar barazana ga sha'anin kasuwanci a wannan lokaci da ake fama da matsin tattalin arziki. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Watanni akalla uku aka shafe ana tantaunawa a tsakanin hukumomi da shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa domin neman bakin zaren rikicin da ya sarke bayan da gwamnatin Nishar ta bayyana shirin soma zartar da wani sabon tsari mai amfani da wata na'urar tantance kudaden harajin da suka rataya a wuyan 'yan kasuwa masu babban jari. Sai dai har zuwa jiya ba a cimma daidaito ba mafari kenan kungiyoyin 'yan kasuwa suka umarci magoya bayan su su rufe shaguna a wunin yau Laraba a birnin Yamai. Alhaji Sani Shekarau shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje. In ba ku mance ba kamar wajen wata uku DJ na yan ya zo wajenmu shambar kumarsa mun gaya mai wannan mashin da ake son a sa da wani amfani a cikin Nijar tun da karin bai kai yi shi ba. Kuma yan ya yi yawa kuma yanzu kamar in kana da nif pay lasin kasuwanci sai a ce sai ka hidda karamin kai babba yanzu dole dole to shine mun ka ga abun bai kamata ba mun ka faɗa musu yi wajen wata uku ba magana komi to shine yanzu sai mun kai takardu yau mun ka ce duka wanda a garin ya mai kowa ya aje kasuwancin shi ba mu kasuwanci dan muna neman a kire mu dan ai sulhu har ma eh, gidan duwan ba mu aiki transitor ba mai zuwa kenan yan kasuwa ba mai zuwa ina ganin yan kasuwa ninya mai daidai mun kai kira insha Allah kowa ya amsa kira dan kana gani gashi ko ina shagunan an ruhe cikin kasuwa babu aiki a zagayen da na gudanar a wasu daga cikin kasuwannin birnin mai irin su feti marshe da grand marshe da kasuwar wadata a kasarin shaguna na rufe kwada yake a kewayen waɗannan kasuwanni masu saide-saide sun shanya kayayyaki kuma haka abin yake a kewayen kasuwar katako lamarin da ya haddasa damuwa a wajen mutanen da suka je sayayya sunana zaidu ko abubuwan da kanana abubuwa dai da ke unhwanin mutum dai yau duka shaguna an rihe muna kira gwamnatin da waɗanga kungiya ta 'yan kasuwa su ta siya mu talaka su shirya don mu samu sauki na zo sayayya sai muka zo muka iske ko ina an rihe kasuwa babu kowa gaskiya gwamnati ya kamata ta diba wanga abu da ke faruwa in ma bisa haraka tax in ne da take aza musu yake suke musu tsada kaya suna tsada sai ta samu su su daidaita. Wani wanda ya watsi da umarnin na kungiyoyin 'yan kasuwa ya bayyana mana dalilansa na buɗe shago a yau. Alawali mai ga ka san mu ƙananan 'yan kasuwa muke ba mu da hankuli tun da bai yiwuwa ta ka to sai ka to kaya da haida ka samu abin da ka ci ka kai mu iyalinka dan ku ba mu iya liƙiya. Dan kasuwa shi na ƙasa wallahi in babu ɗan kasuwa babu ƙasa. gawa zan samu kuɗi su shibe ma'aikata. A yammacin yau Laraba Prime Minister Uhumudu Muhammadu zai gana da shugabannin manyan 'yan kasuwa domin tantauna hanyoyin sassauta farashin ababen masarufi bayan la'akari da yadda farashin irin waɗannan kayayyaki ya cira sama a wani lokacin da ake shirye-shiryen azumin Ramadan yayin da ake ganin akwai yiwuwar taron ya taɓo matsalolin da 'yan kasuwa ke nuna damuwa a kansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman kan batun tsadar man fetur a Najeriya. a kusan kowane sashen jihohin Najeriya ana fama da wahalar man fetur wanda ya jawo tsadan man ga jama'a. Ko yaya 'yan Najeriya suke ji a game da tsadar man na tattauna da wasu masu ababen hawa a jihar Oyo. Suna jibar Wanzan. Kana da mashin ko mota? Ina da mashin dai. To ya magana tsadan mai? Gaskiya tsadar mai muna fama da shi sosai. Sai dai Allah ya sauke mana. Saboda da muna sayan lita naira 140 da arba'in yanzu lita abinda da muke san 600 da 500. biyar. To sannan kuma wallahi bayan haka idan ka je kamin ka same shi ka tarwacar saboda haka shi yasa muna roƙon Allah ya kawo mana sauki wannan al'amarin kana ɗauka wani lokaci a layi kafin ka sami mai zan kai kamar awa daya awa daya da wani abu ina jiran mai don ko je ina ganin tun misalin karfe hudu nake sai wajen biyar da rabi na samu amaniya na samu mai wallahi kuwa to anan birnin Ibadan gidajen man da aka bude ba su da yawa gaskiya suna da yawa sai dai suna rufewa ne sosai sai sun ga dama su bude kuma idan an ka zo na wajen layi da fadace da ba da komai ake samu a ka ture wannan wannan ya ture ka haka ke ta fama da shi wallahi babu jami'an tsaro a wajen sai da mai to gaskiya wani wuri akwai wani wuri babu don na gidan mai guda inda muka je dai ba jami'an tsaro amma wancan wanda muka wuce akwai jami'an tsaro gaskiya ko mutane na da yawa masu suna da mai suna da yawa su sai ko Allah suna da yawa suna na Alhaji Umaru nake ji mahuta yaya batun man fetur sai sai dai a hankali ubangijin Allah dai shi kawo mana sauki wanga al'amari tun yanzu inda aka daukan mu naira goma yanzu abinda aka daukan mu naira talatin talatin ko naira arba'in arba'in kuma ya dace don Allah a duba ga wanga al'amura talaka ya samu da an kai wani bai da halin ya hau abun hawa sai dai ta yi ƙasa dole to menene korafin masu ababen hawa tsadan mai ne ko mai to masu korafin abun hawa abinda suka yi mana korafi su dai abun hawa mai ya ɓaci da tsada don haka ba su ɗauka sai ka shiga mota a ture ka mai mashin ya ce bai ɗauka dole sai ya ƙara ma kuɗi in ma ka zo inda ya ka ɗauka ka naira talatin ya ce sai ya haɗa ku ko biyu in ba haka nan ba sai da ya kwasa saboda tsadan mai wani yana kwana biyu kwana uku yana layi yana jiran mai bai samu ba don haka don Allah a tausaya ma talakawa talakawa ka gada da su akai ko ba haka ba duk inda an kai don ga da su akai don Allah a tausaya musu saboda buhari na na shi iyakar kokari amma don allah mataimaka na su bashi goyon baya saboda kasar ga ta samu gyaruwa don allah a zauna lahiya fatan mu mm, kamar ana birnin ibadan wani sashi ne ko wace shiya ne mai fi tsada to mu gaskiya inda ya mu na tsada mu dai nan a kinyale nan ta sama express nan da yake da tsada saboda kaga da nan wandon duk ana kai mu naira hamsin yanzu dai in bai da ba an kama kuku biyu an ka dauke ku naira ɗari ɗari ba mai mashin bai zuwa ya kamata kuma dole mun kawo magana ya kawo mana korahin mai to ka ji abin da ke damuwa kare mu yanzu to su masu mota nawa suke doka dukan masu mota bari magana da masu mota suna dauka mu naira hamsin su kansu yanzu sai su naira 100 daga naira 100 ba su dauka mu sai dai ka tai kasa yawwa to shine muke so a tausaya mana don Allah eh talaka bawan Allah ne a tausaya mai don Allah ga halin da ake ciki cikin rayuwa saboda tsadar rayuwa mun gode mukalla mi. oluyemi ta sadan man yanzu inda ana bayyata shi ma talaka mutunci ne kuma ba wai mai yana da tsada ba amma yaka ko talakawa wanda suna da gidan mai suna cin ma talakawa mutunci ba wai gwamnati ne ke dame mu ba mun muke dame kanku kanmu don ba mu sami cewa akwai kudin karan mai amma kowa da wanda zugu da ke gidan mai suka aje mai a gidan mai ba fitar da su ba suna jira ko me zai fito a bakin gwamnati ta jiya fadar gwamnati su fada kalima amma gwamnati can gaba ba su fada kalima ba amma dai ana cewa ana cewa talaka mutunci amma masu gidajen mai suna korafin cewa suna kukan cewa ba su samun isasshen mai daga default me zaka ce wannan matsalan duk ce ba abin da ke safe gwamnati ana da ta. a kan da senator da federal rep of federal of rep su a kan da suka da gidan mai can bangirin da ake fito ma da da mai suka ci mutunci eh, talakawa inda shugaban kasa ya duk mataki shi muka jira yi magana ga inda yake so ga abin da baka so ga abin da bana so ba ka faɗa kalima ba to ya ka ya yi sato dole a ci mutunci talakawa in shugaban kasa ce wuto ga abin da ka bukata ga abin da ka so duk kuma ta ki kan cewa kada ci mutum tartuka don shi da shugaban mu kada da mu talaka ana nana da mu akwai wani wani shugaban kamfanin mai na NNPC na Najeriya ya ce ba a tura mai gaba ɗaya domin ana son a yi waje road da wani mai da an samu gurɓatacce da aka kawo daga cikin kasashen waje to yanzu an ba dama dangote ina da depot ba gwamnati ya ba da dama ba in yana bukatar kudin du gaba ki daya Najeriya nigeria ba wanda da fi dangote guti kuma ina da deport ya sa shi ma ba tika da daɗi shi ba duk kuma taki ba cewa talakawa da ka ana bayan shi a taimake su tu da ina da ne farari na su a ɗan da taimake ma da taka amma shi da kan shi ba karfin da ke da shi da ya fi na shugaban kasa shugaban kasa da kan shi ma ba yi kalima ba to mu da talakawa duk abin da kowa ya gama zai yi amma dai ina so a taimake ma talakawa a duba 2023 wa zai goyi a bayan su in ba mu ba ne suna amfani da mu a sa ma cikin rana a sa ma cikin ruwa mun san wahala millari ni ne millari wahala mai abin da muke jira mu mu jira dai Allah ya kawo mana jabe mun sa wahala mun jabe baba bahari. yanzu mu ne kisa mu ne sada mai mu ne sada abinci mu ne lokaci jenoto dubu bakwai shinkafa buhu daya muke siya dubu bakwai yanzu dubu talatin da uku yanzu mu muna gira Allah ya kawo mana ranar jabe dukuna kuna san abin da za mu yanzu ba mu da yanci mu sai mun zaba Allah ya kawo mana ranar jabe kuna za ku ga abin da za yi. a ganin cewa tsada abinci daga Allah ne kuma ba Najeriya ɗaya take da tsada abinci ba? To me amfani gwamnati in abu ya yi tsada ai ya kawo ya yi shi mai arha ya kawo mana in mutum sai ya shi mai arha ya kawo mana talakawa mana talaka suka zabe su. Ya hake ji game da wannan tsadan mai? A tsadan mai nan mu shugabanni muke gani laifin su tunda har yanzu ba su yi magana ba gashi ne mai dai ka shiga goshulo in ka shiga goshulo ko ina cikin gari goshulo ba inda zaka je ka samu mai dan wannan ne mu a manya shugaba har yanzu bai bai fita bai magana ba kamar a wannan rana ka sai lita ta mai lita na mai ina zaka samu ka siya goshulo moto a je yake ba ka samu ma ka shiga kuna ka shiya to black market wa irin man bayan gida bayan gida za ka shiya galan daya dubu biyu da dari biyar me lita nawa lita lita biyar ta biyar ne dubu biyu da dari biyar muke shiya to ana samu a kasuwa da kyar ke samu ana samu shi kadan ka da dare za su sayar musu su kawo da rana su sayar mana haka abin da ake mana kaga mu mun zabe su su suna jin daɗin su yaran ki suna london mu muna nan guri nan muna samu wahala ba su kula da mu ba ranar jami'a za su take su na je hayya hayya hayya ranar jami ne za mu gari a mu ba za mu zabe su ba ba za mu zabe su ba saboda tsadan mai saboda tsadan rayuwa gaba daya rayuwa mu gaba daya yake cikin hadari baya yiwa ga shiga hanya kace zaka je mai duguri jikin shi hanka ina daga haka zaka je ka dawo sunana muhammadu sani to tsadan mai dai ubangiji Allah shi hore mana abin sai shi ɗaya ne zamu ce al'amarin Najeriya kan sai hankali abinda muka roƙo ubangiji Allah shi hore ma kowa abin da zai sai inda tsada ta yi muna gani to ba mu gani ba kaga abin mu bai magani ba kama kana nan tsadan mai kuma ba ku gama bane ko to ina mai shike in ka ta gidan mai an ruhi kana nan don nan birnin Ibadan babu mai to babu kanton na gidan mai ruhi shike ina mai shike mai gaba laki makin mai na mun samu a buɗe gidan mai in tsada ta ai muna mu biya babu lahi Allah ya sauka amma wasu na cewa ana samun ɗaiɗaikun gidajen mai da suka buɗe to mu kan dai nan ba mu gani ba babu sauki kuma to tunda babu sauki ba sai mu dangana ga Allah mu biya ba Allah shi hore mana abin yi ba ke iyakan magana ta kenan Hassan Umar Tambuwal Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice ghana otu abu zai dan ta yanke shawara game da dan wasan reynes kamal din suleiman wadda ya samu rauni gabanin babban wasan karshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 da najeriya karshen watan nan an dai hutar da dan wasan na mai shekaru 20 tun sa'ad da ya samu rauni a wurin samun horo makonni biyu kenan bai samu takali da ba a wasannin league one guda biyu da reynes tilas ta yi kuma yanzu fatarsa ya hanzarta samun sauki yayin da muhimmin wasan karshe na shiga gasar cin kufin duniya da super eagles nigeria ke kara kusantowa kocin riko otu ado zai jinkirta yanki shawara akan kwararren dan wasan yayin da yake shirin ambata sunayen 'yan wasansa a ranar 25 ga watan maris shekara ta 2022 za a yi wasan farko a keko stadium sa'an nan black stars za ta yi tattaki zuwa abuja a mko abiola national stadium don zagaye na biyu na wasan babban jami'in zartarwan asante kotoko na na yawa amfansa ya ce za a matsawa kotoko ta sayar da dan wasanta na gaba frank tuga ambela muddin magoya bayan kilabin ba zuwa kallon wasa a stadium gwamnati ta dage haramci da ke hana masu sha'awan kwallo zuwa kallo a filayen wasa fadin kasar shi yasa da Pakistan Warriors na sa ran za su samu kowane magoya bayan su a ranakun wasannin su na naya amfansa na kiran magoya bayan kotoko su cike filin wasanta mai kujeru dubu arba'in duk lokacin da za su yi wasa yadda za su tara isasshen kuɗi na kula da ɗan wasan ɗan ƙasar kamaru in ku magoya ba ku zuwa stadium ta kaka za mu iya kula da Vela alatilas za mu sallamar da shi mun rage bashi in ji na yawa amfansa zakaran gasar cin kofin afirka wato afcom na senegal sadio mani ya bayyana cewar bai magana da mohamed salah wadda a tare suke wa liverpool wasa ba bayan wannan lokacin rudani da sadio ya barar da bugun fanarati cikin mintunan farko na soma wasan mani dai ya daga daga ragu maza zuwa jarumi ba yadda ya saka bugun fanarti da ya ba senegal nasarar lashe kofin afirka karon farko a tarihi senegal ce ta samu fanarti da soma wasan kuma kasancewa sala ya sammani ne zai buga sai ya tafi ya yi magana da mai tsaron gidansu buga gabal wadda ya kama kwallon da mani ya buga na fanaratin ni da mo sala ba mu yi magana a kansa ba mani ne ya faɗa wa kyo youtube channel lokacin da aka yi masa tambaya akan wasan ƙarshe na samun gurbi a gasan cin kofin duniya da senegal za ta yi da ƙasar masar ina jin ni fa har yanzu ina tunanin kofin afirka na ne amma kuma wasa ne mai muhimmanci wadda ke da tasiri gare ni da kuma mutane na da wannan muka iso karshen labarin wasannin redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. To ba balle a takaice. Dakarun Rasha sun yanka ruwan bababamai a wasu garuruwan Ukraine a yau Laraba yayin da jama'an Rasha suka ce a shirye suke don sake tattaunawa da Ukraine. Kuma wani jigon 'yan adawar Rasha ya buƙaci al'ummar Rasha da ma na duniya baki ɗaya su gudanar da zanga-zangar nuna adawa da mamayar Ukraine da Rasha ke yi a kullum. tashin hankalin na yau laraba ya hada ne da lugudan wuta a birnin maripol mai tashar jirgin ruwa da kuma wani ikirarin rasha da ba a tabbatar ba cewa ta kwace birnin kersin da ke kudancin kasar kasuwannin hannaye jari a yankin asiya da australia sun gaurayi a yau laraba a daidai lokacin da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ke ci gaba da kawo cikas ga tattalin arzikin duniya ma'aunin kasuwar japan ta nikai ya kare ne da kashi 1.6 cikin 100 adadin da ya kasa yayin da kasuwar shanghai ta china da tsec a taiwan dukkaninsu sun rufe da kasa da kashi daya cikin ɗari kwasfi ta kasa koriya ta arewa ta kammala ne da ƙarin kasa da kashi daya cikin ɗari a ƙarshe wani aikin da 'yan sanda suka yi domin kawo ƙarshen zanga-zangar zaman dirshe na makonni biyu da ake yi a babban birnin new zealand akan tilasta yin rigakafin covid-19 ya rikide ya koma tashin hankali a yau laraba masu zanga-zangar sun kona tantuna da wasu abubuwa yayin da suka yi watsi da sassanin su a harabar majalisar dokokin kasar a wellington inda suka ta da hayaki mai yawa tare da barin tarin buraguzai da suka kona bayan da 'yan sanda suka kashe wutar wutar ta yi barna a wani babban sashi na filin wasa da aka buɗe sama da shekaru biyu da suka wuce to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku je wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julia Discretion da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.